ayoyin da suke bayani akan kyawawan ɗabi'u irin na bayin Allah na gari wato a maka mummuna kai kuma ka saka da da kyakkyawa a ɓata maka rai kai kuma ka yi isani ko a ci maka mutunci ka yi haƙuri ka danne muka yi bayanin wa'annan siffofi na daraja ubangiji ta ya ce babu wanda zai siffantu da irin waɗannan siffofin sai wanda yake mai haƙuri kuma wanda yake da babban rabo in an yi tashin alkiyama wato wanda yake ɗan aljanna ne to wani lokacin komin imaninka komin haƙurinka shaidan zai iya zuga ka sai kuma kai kushi ka je ka aikata wani abun da ba shi ne ya kamata ba to shine ubangiji subhanahu wataala ya baka magani yace wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'iz billah idan wani zunguri na shaitan ya zungure ka to ka nemi tsari da Allah daga sharrin shaitan idan shaitan ya sa maka waswasi na ka aikata wani abu na rashin haƙuri ko abun da bai kamata ba to ka nemi tsari da Allah daga sharri shaitan ɗin ka roƙi ubangiji ta'ala ya kare ka daga wannan waswasi na shaitan innahu huwa samiul alim ubangiji ta'ala mai jin addu'ar ka ne sannan kuma masanin hali da kake ciki ubangiji subhanahu wataala ya bada da maganin waswasin shaitan Shi ne ka nemi tsari da shi ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim da zaran kaga ka kari sabon Allah to ka sani wasu wasi ne na shaitan idan kai fushi ka ɗau wani mummunan mataki zungurin shaitan ne idan ka ji kana shakka a imaninka shaitan ya sa maka tunani zungurin shaitan ne maganinsa shine ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ina neman tsarin Allah daga shaitan wanda yake jefeffe wanda Allah ya nisan tashi daga rahmar Allah subhanahu wa ta'ala hadisi ya tabbata a cikin sahihu muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ya'ti shaytanu ahdakum fa yaqulu lahu man khalaqa kaza wa man khalaqa kaza hatta yaqula lahu man khalaqa rabbak fa idza balaga dhalika falyasta'iz billah ولينتهي shaitan zai zo wa ɗayanku ya dinga sa masa tunani sai ya dinga tambayansa waye ya halitti kaza waye ya halitti kaza misali zai ce maka waye halitti sama kaga zaka ce Allah wa halitti kasa Allah wa halitti itatuwa Allah mutane Allah kaga wani abu ne mai to yana cikin maka haka har kuma sai zo ya ce maka wa ya halitti shi Allah yanzu nan yana so ya jefa ka a cikin tarkonsa ne ka je ka halaka kama yi inkarin Allah subhanahu wa ta'ala don Allah ta'ala ba abun halitta ba ne tun tinin yana nan tun ba wuri shine ma'anar fil azal tun ba wuri tun ba komi ba kowa bangi ta'ala ta mai ne ba halittar sa aka yi ba manzo Allah ta sanar ce idan har ya zo wannan gejin ya maka wa ya halitti Allah to ka nemi tsari tsarin Allah daga sharri shi shaidan din kuma ka hanu daga wannan tunanin daga nan sai ka tsinke wannan tunanin naka ka dawo zuwa ga Allah ta'ala ka nemi Allah ta'ala ya tsare ka daga sharrin shi nan dan idan ka tafi haka kuma to zai je halakar da kai ne ya dauke maka tauhidin ka ubangiji subhanahu wata'ala shine mahalicin komi da kowa lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan bai haifa ba bai da ɗakina ba haife shi ba bai da baba